cikin rahamar Allah tun da azumi barin ci ne da sha da duk abin da zai karya azumi na kusantar iyali da niyya tun daga ketuwa alfijir zuwa faduwar rana to sai Allah ta'ala cikin rahamarsa cewa ba kowa ba ne zai iya ɗaukan awa goma sha uku da minti arba'in bai ci komai ba akwai tsofaffi akwai yara akwai marasa lafiya to sai aka ware mutum goma sha biyu cewa an musu sauƙi su sha azumi amma goma sha biyu sai aka kasa su uku akwai wanda za su rama azumin akwai wanda za su ciyar akwai wanda ba za su rama ba ba za su ciyar ba waɗanda za su sha azumi su rama sai aka fara da mutum hudu na farko akwai mace mai jinin al'ada wanda kwanakin jinin al'adan nan ta sha azumi idan bayan sallah sai ta rama ko a rarraba ko a haɗe na biyu matar da ta sha azumi saboda jinin biki kwanakin jinin bikin nan ba za ta yi azumi ba bayan ramadana sai ta tattara kwanakin nan sai ta rama su a jere ko a rarrabe na uku matafiyi wanda yake halin tafiya in tafiyar da wahala ya sauke azumi in ba wahala zai iya yin azumi zai iya yin azumi zai iya saukewa in ba wahala in ko da wahala wajibi ya sauke azumin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya cikin nagarta ka dau azumi lokacin tafiya in zaka wahala na hudu shine mara lafiya mutumin da ba shi da lafiya kashi uku ne akwai rashin lafiya kankanuwa da ba za ta hana mutum azumi ba akwai rashin lafiya matsakaiciya wanda mutum zai iya azumi da ita amma zai sha wahala akwai rashin lafiya matsananciya wacce idan mutum ya haɗa ta da azumi ma zai lahanu ko ma zai cutu to sai ya sauke azumi saboda wannan rashin lafiya wanda shine mutum na hudu mutum na biyar shine mace mai ciki wacce likita ya gaya mata ko ta samu bayani cewa in ta azumi da ciki za ta sha wahala ko ɗan cikinta zai sha wahala wannan ya sa shari'a sai ta sassauta mata ta sauke azumi don ta ci gaba da renon cikinta sannan ta shida shine mace mai shayarwa tana shayar da yaro ga ramadana ya zo ta gwada cewa in ta yi azumi ɗanta baya samun nono to saboda rahama sai aka sauke wa mai ciki da za ta sha wahala da mai shayarwa da za ta sha wahala aka sauke musu azumi in ya so bayan sallah za su iya ciyarwa ko su rama na takwas na bakwai da na takwas shine yaro da kuma mahaukaci an ɗauke alƙalami a kan yaro so yaro ana koya musu azumi ne don su saba amma ba wajibi ba ne a kansu hakanan an sauke azumi a kan mahaukaci saboda ba shi da hankali ko shekara goma mutum ya yi a cikin hauka ranar da ya warke ba za a ce ya rama azumin da yesu yana mahaukaci ba an ɗauke masa na tara da na goma shine mai ciwon kishirwa da mai ciwon yunwa shi wannan baya ɗaukan awanni bai ci abinci ba shi kuma wannan baya ɗaukan awanni bai sha ruwa ba Wataƙila saboda yau da gobe ko saboda likita ya tabbatar masa cewa kada ya ɗauki azumi har awa goma sha uku da minti arba'in bai ci komai ba ko bai sha komai ba ya gwada ya tabbatar ko likita ya tabbatar masa cewa zai iya cutuwa ta hanyar karuwan cuta ko rashin warkewa ko ko faruwar cutar to wannan zai sa ya sauke azumi in ya so sai bayan sallah a bincika idan ciwon wanda ake warkewa ne in ya warke sai ya rama idan wanda ba a warkewa ne sai dinga ciyar da miskinai na sha ɗaya da na sha biyu shine tsoho da tsohuwa da kuma mai larurar farfadiya tsoho saboda shekaru da suka yawa an ɗauke masa azumi idan tsufan ya kai ba zai iya azumi ba in kuma tsufan ya kai ya rasa hankalinsa ma to azumin gaba ɗaya ya sauka a kansa idan kuma ga tsufan amma yana cikin hankalinsa azumin ne ba zai iya ba to wannan sai a dinga ciyar da miskinai adadin kwanakin azumin da aka yi in an azumi 30 a ciyar da maskini 30 in an yi azumi 29 a ciyar da maskini 29 shi ko mai larura farfadiya shine wanda ya ɗauko azumi da asuba sai ya faɗi tun da ya faɗi nan sai da ya awa shi da ya farka watakila za a ce a maza a sha magani to wannan azumin nasa ya kare sai ya sha azumi ya sha ruwa kamar da ya zo a cikin muwatta malikin abdullahi dan umar yana da irin wannan larurar idan ya same ta sai ya sha abincinsa ko ya sha ruwa ba tare kuma da ya rama azumin ba